about all the, stuff the, terrorist insurgents Babban hafsan sojojin Najeriya kenan Laftanar General Kenneth Tobia Jacob Minima yake jawabin buɗe taro karo na biyu da ya yi da manyan kwamandojin sojin ƙasar ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. General Minima ya ce mayakan Najeriya sun yanto dukkan sassan da a baya aka rasa su yayin gwagwarmayar 'yan da kayar baya a shiyar arewa maso gabas. kuma yanzu haka dakarun Najeriya na shirin yin kawanya a dajin Sambisa don kai mamakin da zai sa musu kwaf daya don yan toshe daga hannun yan ta'adda. Laftanar Jerin Minima ya ce sha'anin tsaro ba na jami'an tsaro ne kadai ba amma wani al'amari ne da ya shafi kowa da kowa ya hori 'yan Najeriya da suke lura da duk wani abin da ke faruwa tsakaninsu a cikin motocin bas-bas ne ko a kasuwanni kana gujewa wuraren da ake taruwa mai cike da cunkoso ya ce kowane mutum ya ke zanzan da dan uwansa musamman a wannan hali da ake ciki na tambayi babban hafsan soja na Najeriya cewar duba da yadda suke cewa sun take 'yan ta'adda ta yaya aka yi harin zake samun kunar bakin wake da kuma kai harin da mabamai sai jinarar din ya ce Thank you. kasancewar an tara za su da karfin soja yanzu ba sa iya yin wani katabus irin na fito na fito shi yasa suka fara kai hare-haren kunar bakin wake da kuma yakin sare kanoke ta hanyar ta da mabamai a kasuwanni wuraren ibada da sauran wuraren taruwar jama'a don tabbatar da sun haddasa barna tsakanin jama'a daga bisani kuma na tambayi mai magana da yawon sojojin najeriya kalar sani usman kuka sheka ko me ake ciki dangane da yaƙi da ta'addanci da sojin najeriya ke yi a halin yanzu kai ka sani mutane ne da suke zaune sun kame garuruwa da wurare da dama yanzu galibin su an kashe su kuma sauran duk sun kaura waɗannan wurare da sansanoni da ba babu saura a ce dajin sarbisa gargaɗi waɗanda so suke su nuna cewa suna da tasiri shine suke neman wurare inda dai za su yi yakin sarikan noki don su nuna cewa suna nan kuma kamar yadda kan shi shugaban ya yi bayani cewa makasudin wannan taro shine za a duba a ga kuma yadda za a kullo mu da za a kullo mu wannan abu kamar yadda aka tattabe su a sauran garuruwa aka za a kakkabe su a bayan kanar sani usman kuka sheka hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria.